to kin gani da ke sai an gaskiya to kuma yanzu abin da rage sharadi tun da kin amince za ki aure ni na amince zan aure ki to dole ina da sharadai wanda ka'ida ne sai na ginda su to ban da abun ka tsakanin mata da miji idan za a yi aure eh, eh, in ka gaya mani sharuɗan ka ai ba laifi ba ne mai gida ka ga sai in dinga kiyayewa ka ji zancen yadda yake <laughs> eh to a rabin rena. sharaɗi na farko ne da kika gani nan ba na baccin dare eh? ban san baccin dare ba da kika san kura haka ne to saboda haka da zarar fa na riga fa ne alwala na hau kan salata na zauna ai kamar da an ce sha ɗayan dare din nan fa ta riga ta zo to kuma na riga na zauna kuma kafin asuba ma fa ta zo na sauke kullum sai na sauke ƙurani kullum sai na sauka ba na baccin dare ban san bacci da daddare ba ni fa bacci na fa sai da rana fa wani lokaci nake ɗan rinka daga karfe biyu na rana daga azahar zuwa la'asar to da kanan ne fa nake ɗan samu fa kailula fa nake fa a ɗan lokacin ne fa nake kailula ba kuma na so na ji motsi a gidana to saboda haka wannan shine sharaɗi na farko sharaɗi na biyu ina so ki gane cewar wato ni nan da kika gani matar da na aura wata ta rasu ‘ya'ya bi muka haifa da ita daga ‘ya'ya bi ne na ce mata fa kuma fa an gama haihuwa a gidana na banna son haihuwa kuma haka ta haƙura daga ‘ya'ya bi nan ba kara ba domin na riga na san cewar fa ‘ya'ya bi nan ne sun ishe ni ba so na ka zuwa ta haihuwa kuma shi kenan ba kidaya ba komai kuma shi kenan an zama kara zuba ba Ya yaya kaman almajirai Sharadi na uku dole ne ki san cewa idan na riga na aure ki to ta ta biyin na kusu Sharadi na ƙarshe kan na zo na aure ki ki min girki ki ga kin min girki kin zuba na ce ba zan ci girki ba kike jin haushi ki ga kamar a da nake cin abinci to ni kullum azumi fashin kwana ɗaya nake yi da Allah ya sa da azumi kin saurari tafsiri ko na tijani balakala rawi ko na manya manya malamai da suke tafsiri za ki ji kisar annabi dawuda to irin azumin annabi dawuda shi nake fashin kwana ɗaya nake na yau gobe na sha na yi jibi za ta nasha, na yi citta kuma gaba ta citta kuma ɗora kayana to wannan ne sharaɗi na fa ba ku ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mahayyafa eh. domin gobe kiyama ya yi alfahari da mu ba Mahaiki bai tsira da amincin allah shi ya ce ku yi aure ku hayayyafa zan yi alfahari da ku ranar amma ni da kabirin nan dai da ka bin nan ai sadaka ta rasulin ba za da gaskiya idan haka ne ni dai ba zai yi ba kar Allah ya saki saboda ni gidanmu ni kadai ce fa a gidanmu babu kowa a cikin dangin mu face ni to a wurin mahaifiyata ni kadai ce dan eh. haifi diya biyu ba ma shi gaskiya ba zai yi ba kar kar iyo a kai na zo na aure ki ku zo mi ta haihuwa da wanda na samu ya ya kenan. ba hana ni kwanciyar hankali ku ku da rayuwa ta ba zan yi ba ka san mai ka a cikin ɗiyan da za ka haifa? Hannu babu. An gamu! <laughs> An gamu. In dai za ki amince ga sharaɗina, in ba za ki amince ba ta kuno lofari. Ba amince ba in dai akan haka ne, ni ka kama tafiya ta ban amince ba. Ba amince ba akan haka. <laughs> Ana raka taki gona. A'a sai na aure ki. Na